lafiyan kwakwalwa shine ginshikin lafiyan dan adam akan tabbatar da lafiyan kwakwalwa ne a yanayin da babu wani matsala ko cunkushewa ko ciwo da ya shafi kwakwalwan dan adam lafiyar kwakwalwan dan adam kan nuna a yanayin tafiyar da mu'amalarsa da yanayin zamantakewarsa shi ko rashin lafiyan kwakwalwa matsala ce sananne a duka faɗin duniya a inda a cikin mata goma akwai yiwuwar samun shida masu matsalar haka kuma a cikin maza goma akwai yiwuwar samun hudu a matsalar rashin lafiyan kwakwalwa babu babba babu yaro rashin lafiyan kwakwalwa kan kama mai arziki ko talaka daga kowane bangare ko ma yare dangane da haka ne babban asibitin kula da lafiyan kwakwalwa na kware da ke jihar sokoto ta yi hoɓɓasa don horar da malaman jinyar marasa lafiyan kwakwalwa na ƙananan asibitoci akan yanayin rage da ma magance rashin lafiyar ta kwakwalwa a jihohi uku da suka hada da sokoto kano da katsina a inda aka fara da jihar kano dr muktar gadanya na farnin sashen kula da lafiyar al'umma da ke asibitin malam aminu kano ya ce an shirya wannan horo ne saboda wayar da kan malaman na jinya da ma al'umma da kuma zakalo masu rashin lafiyan kwakwalwa magance matsalan tasu da kuma kawar da kyamata a cikin al'umma da rashin lafiyan ta'azzara ta tsananta wanda a kullum in an gani za a gane kamar mutum yana tafiya yana maganganu ko mutum ya ce yana jiye-jiye ko yana gane-gane yana ganin abin da wasu ba sa gani ko yana jin amma banda wannan waɗanda ake gani a fili mararan akwai ɗaruruwan rashin lafiya da suka shafi kwakwalwa da suke kuma da illa ga ɗan adam da iyalinsa da al'umma wanda ba a sani ba likitan ya kuma zayyana matsalolin da ke kawo rashin lafiyar kwakwalwa da suka hada da gado yawan bacin rai tsananin damuwa zamantakewa rashin jin daɗin yanayi wato depression ta'amali da miyagun kwayoyi da ma sauransu ana kyautata zaton wannan horarwa zai iya kawo canjin yawan jama'a masu ɗauke da rashin lafiyan kwakwalwa da ma kawar da kyamata da tsangwama da ake musu a cikin al'umma daga kano hadiza ishaq bawas a labaran liberty